kusan mako biyu da ya gabata wannan shiri na tarihin mu ya kawo ma mai kallo a wani bawan allah alhaji umar ahmed dan ballaje wanda ya rubuta wannan littafi na tarihin masarautar katsina da kuma gidan duku kashi na farko na wannan tarihi kun ji takaitaccen tarihin shi da abubuwan da suka ba shi sha'awa na ganin cewa ya kamata ya rubuta wannan littafi kuma kashi na biyu inda mai kallo ya ji irin gwagwarmaya da kuma irin faɗi da shi na abubuwan da ya na kammala shi wannan littafi a wannan mako kusan shine mako kashi na uku inda za mu shiga kundarin shi wannan tarihi na masarautar katsina da kuma ya gidan duku ah, kafin mu fara abinda muke gaya mai kallo za mu gabatar da shi marubucin littafi wata alhaji umar dan ballaje domin ya gabatar da kanshi sannan mu shiga cikin gundarin shirin alhaji Umar baka da sake dawa cikin wannan shiri na tarihin garuruwan mu. Assalamu alaikum Alhaji jama'a masu kallo assalamu alaikum. To sati na biyu ko kuma in ce satin da ya gabata mun zo mun taho tarihin tarihin har inda kake ma mai kallo godiya ko kuma waɗanda suka taimaka wannan littafi ya kammala ka eh, bayan ka jinjina da irin gudunmu da suka baka kuma kahin wannan lokaci a can baya na ɗan yi maka wata tambaya wanda wani abu ya ɗan shammace mu ba a ƙara faɗe mamu shi zari da abawa na shi wannan littafin da ya kama abubuwan da ke cikin littafin hmm. ka ce za ka gaya mai kallo to sai muka ce a ba mu bashin wannan sati idan allah ya kai mu ah, kahin in maka tambayar tarihin gidan masarautar ita katsina shin mu dan koma baya menene shi wani littafi ya kunsa kamar da ba tambayar ka tun da farko to a'udhu billahi samil alim ina shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim kamar da na fara bayani wancan sati da ya gabata hmm. a littafin koro magajin mamman dai na yi fashin baki kan ma'anar shi kan shi take na littafin mm. wato koro magajin mamman mm. Mm. wanda duk masu kallo inda sun bi shirin sun ji bayanin da aka yi bayanin da nake so in yi a gaba shine na kididdiga kan aikin littafin baki ɗayan shi mm-hmm. kamar yadda masu kallo na faɗi shi ma wancan karan na ce littafin yana da shafi 300 da talatin da tara mm. shafi ɗari da tara bayan shafuka kuma akwai sauran ƙididdiga wadda ta shafi abubuwa da yawan gaske mm. bayan shafukan nan akwai ma su kansu sassa mm. na cikin littafin wanda na ce sashe ne guda hudu kamar yadda muka bayanin su akwai wannan sashe na farko na tarihin masarautar katsina asalinta akwai sashe na biyu na tarihin muhammadu diko sashe na uku tarihin usman na sai sashe na hudu shine tarihin shi wanda aka rubuta littafin kan shi wato marigayi sarkin katsina alhaji ta muhammad kabir usman mm. Mm, limamin sarakuna mm. ɗan shehu kamar yadda akan kira shi to sauran abubuwa na daga sun hada da kalmomi da mm-hmm. baƙaƙe duka wanda suke kunshi cikin wannan littafi amma da sakin layi da kuma layika duka don gaba ɗaya sai da aka yi duk wannan aikin aka fiddo su Baki ɗaya akwai kalmomi na littafin guda dubu hamsin da takwas kalma kalma kalma kalma a ba abdulaziz ka tsina tebur mutum to kalma irin wannan akwai ta guda dubu hamsin da takwas da ɗari takwas da arba'in da tara dubu hamsin da takwas dubu hamsin da takwas da ɗari takwas da arba'in da tara sai kuma su abin da kake so ka faɗi ke mm. kenan mm. baki baki baki na gane a eh, ba cha da a da sauransu ita kuma akwai guda 319,267 hmm? eh, sai kuma sakin layi wato paragraph mhm. ka dan yi bayani eh. ka saki wannan ka kama wani hmm. akwai shi kuma guda 1,035 da cikin littafin a cikin littafin sannan kuma sai layi shi dara kenan hmm. layi daya biyu eh, shi mhm. kuma muna da dubu biyar da ɗari bakwai da ashirin da biyu gaba ɗan littafin wannan ita ce a takaicin kididdiga kan littafin baki ɗan shi lallai ba karamin aiki a kashe na'am <laughs> to wannan ke nan dama kamar yadda ina so maka bayani dangane da littafi eh. to to baya ga wannan tambayar mu ta farko kuma abin da ya tara mu ko kuma abin da ke zaune da mu a nan shine tarihin wannan littafi haka muna son mu ji cikakken tarihin masarautar katsina to alhamdulillah kamar yadda muka ɗauke shi a wannan littafi kuma kamar wani bayani da na tun farko na duk abin da zan yi na kokarin in ga cewa na kyautata aikin nan na yi mm. sai dai halayya ta ɗan adam mm. kasancewar duk dan adam tare yake da cika goma yanzu yan magana mm. so duk abin da zan yi na kokari na yi watakila mai saurari ko mai kallo mm. yana iya ganin wani abin da ba yi mashi ba ko ba haka yake ba tun farko na nemi gafara cewa ai wani aikin gafara amma ni dai na yi nawa kuma abin da ya sa na yi haka ina tunanin cewa na buɗe fili ne ga masu bincike da masu rubuce-rubuce idan akwai wani gibi ko wani wuri da ake ganin kamar na gaza mm. to fa lillahi alhamdu su kuma sai su zo a cike wannan gibi mm. ko kuma a tuntuɗa inda ake ganin gaza din mm. a ga cewa an kai ma gaci wannan shine a takaicin. shi littafin ga baki ɗin shi mun fara da wannan sashi na tarihin asalin masarautar kasna wannan muka dauko tarihi tun farko sai na buɗe da wata ayata ta alkur'ani a suratul hujurat aya ta goma sha biyu wadda allah maɗaukakin sarki yake bayanin cewa ya halicci mutane ya ku mutane mun halitta ku daga mace da namiji mun sa ku ƙabilu har ya zuwa karshen aya mm. inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mm. har ya zuwa karshen aya inda Allah madaukakin sarki yake nuna ma al'umma cewa yayi su mace da namiji yayi su kabila kabila yayi su kasa kasa mm. daga karshe yake cewa domin ku san junan ku ku fahimci junan to wannan shine kawo dalilin samun rarrabo al'umma Za ka samu nahiya nahiya mm. za ka samu kasa kasa ko cikin kasashe za ka samu kuma al'umma daban-daban ko kamar nan najeriya misali mm. za ka ga al'ummomi da yawa kabilu da yawa ne mm. ga munan to daga cikin irin wannan kashe-kashe da allah ya maɗaukakin sarki ya kaddara samu wani bangare da ake kira kasa hausa wanda mu ka suna mu ma muna cikin kasa hausa nan mun shiga bangare na kasa hausa kuma ita kasa ka tana wani bangare na arewacin najeriya mm. wanda kuma yake makwabtaka da kasar nijar mm. daga bangaren kudu mm. na kasar nijar to ita lamarin kasar hausa daga nan sai muka gangara muka gangara muka ɗauko tarihi ah, akwai dogon tarihi dangane da kasar hausa kuma an yi rubuce-rubuce an yi bincike-bincike masana sun kai sun komo an samu rawayoyi da daman gaske kan asali ko kuma kafuwar kasar kasar wasu da ka ji su za ka maye watsi da su domin magana ta gaskiya wasu in ka ji su kawai sai dai ke dariya eh abu ne wanda yawa hankali ba zai ɗauka gaskiya ne to ai mana aikin gafara anan na dan tabo tarihin nan da kasa Hausa wanda ake danganta da baya jidda na daura wanda ake cewar shine asalin sarauta a kasashen mu na Hausa mm. wasu ma da suka zaki suke cewa ma shine asalin hausawa baki ɗaya to a nan gaskiya na yi suka mm. suka ta ɓangaren cewar akwai gyara ko kuma akwai bukatar aibin ciki kan wannan al'amari na magana baya jidda. Wasu na ganin cewa katsina ta fuskar milki take da alaka da masarautar daura da ya zamanto jika na baya bid da kuma yau ya zama sarkin kasana tarihi domin ana cewa tun ada akwai su mazaunan kasar na can asali birnin tarihi wani kufai suka zauna zama na shekara ɗari kafin su taso su dawo gari na yanzu su zauna birnin tarihi nisan kilomita arba'in da biyar a tsakani da masana tarihi da 'yan awo suka auna birnin tarihi durbi ta kushe ne sunan kufan ku fahimta cikin ƙasar mutamani. to lokacin da ka zo ita kanta tarihin katsina da ka ce karo da irin akwai abin da hankali ke ɗauka akwai abin dariya akwai ma abin da kai ce wanda kila in kaji haka to da ka zo irin wannan to ya ka samu ka tace labarin gaskiya da kuma wanda kake ganin bai daidai ba koko da shi ma in kaji zo hake ka dan ƙara bincika ka cewa ba haka ba haka kawai abin da ne mm. ɗauko labarin da ne na ɗora bisa hakan na basu ga mai karatu ya kan shi hisabi kenan akwai dan wasu kaɗan daga ciki dole za a ɗauko a yi abubuwa ne wanda wasu suka gudanar na bincike suka mm. kawo to gashi nan kai mai karatu ka duba ka sai dai aka baka bayanai na cewa ya kamata ka kula da abu kaza da kaza da kaza in ka kula da wannan abubuwan to sai ka dubi labarin nan ne za ka yanke mai hukunci mm. wani irin labari ne wannan ya inganta ko bai inganta ba mai ɗaukuwa ne ko ko a'a wannan kawai abu ne dai na an ji mm. ya wuce wannan haka yake a can tarihin kafin mu kara abin nan cikin irin wannan maganganun an ce akwai lokacin da su duk ta kushe mm. to amma ban san waye sarkin ba wannan lokacin mm. wai da sarakunan wancan lokacin aka ce wai da shi da wani na wannan garin tsafe a ah, tsafe wannan ya sunan sarautar tsafe da ko na ina ne dai an ce wai sai su aje abinci kan wajen faskari sai wannan zanyo hannu wannan zanyo hannu wai a ci to kaga irin waɗannan <laughs> labaruka <laughs> to ina-ina waɗannan eh. labarai suna da yawa a ƙasa Hausa eh, gaskiya sai dai kawai wani abu ne wanda kamar yadda nace mm. mu mun dora su bisa wai ya rage ga mai karatu mm. ya zauna ya musu kallo na ta natsu mm. ya fahimci shi ne abin dauka ne wanda za a iya maidawa ga wanda ya kawo shi wannan kenan so daga nan sai muka lalla muka gangara mm. sai muka shiga tarihin kasar ah, katsina din mm. kamar yadda ce akwai ruwayoyi da yawa wasu ma suna ganin cewa ita katsina ta wanzu tun ma zamanin annabawa wasu kuma suka ce a'a ba kai nan ba shekaru daidai ɗaruruwa dai to haka aka yi ta tafiya magana su ba da nan a kawo ta ah, sai bayani da muka yi na ya aka yi ma aka samu shi kan shi tarihin mm. a da kafin zuwa addinin musulunci al'umma hausawa ba ta da wani tsari na karatu ko rubutu ko adana tarihi a rubuce sai dai abin da ya samu a cikin kwalwa ta al'ummar mu suka aje eh kunna ya girma haka mai yadda ake cewa tsofaffi su gaya ma matasa su gaya ma dattawa dattawa su gaya ma matasa matasa su gaya ma yara haka ake mm. tafiya da abin ya kasance karni bayan karni ana amfana da shi mm. to amma daga lokacin da Allah ya albarkaci al'ummar mu da zuwan addinin musulunci mm. Mm. to daga wani lokaci ne sai aka samu hanya wadda ake rubuta abin da ya faru saboda an iya rubutu sai a rubuta sai a ajiye sai a tanaje shi a adana shi dan gaba da ko cikin kwalwa abin yake so kaga da abin da ke cikin kwalwa akwai yiwuwar wani na iya Eh. salwanta wani ma in ya zo da ya misali yanzu in tun da kila a kwalwa ne ba a rubutu ba in eh. ka zo za ka gaya man ko ka kara ko ka rage yauwa ko kuma in akwai wani abin da bai man daɗi ba sai ina iya in juya shi ko in ɓoye shi in baka abin da ya mana daɗi eh. amma abin aka ce rubuce yake in ka gaya man ma'azan karanta da kai to wannan shi ne to haka aka taho aka taho aka taho ah, abin da muka samu daga cikin tarihi na yadda ake zaɓen sarki asalin tun ma zamanin magudanci aka suna kafin zuwa addinin musulunci tun wancan lokacin mm-hmm. idan sarki ya mutu mm. akan zaɓo daga cikin 'ya'yan sarki wanda zai gaje shi daga cikin 'ya'yan sarki zaɓuwa na eh, can zamanin maguzanci tun kafin ma addinin musulunci ya zo kasan muna da sarakuna kusan akalla guda kamar bakwai wanda a tarihin kasana aka jero su su ne wanda ake cewa zamanin maguzawa aka yi su mm. kafin zuwan musulunci mm. kafin sarki na farko musulmi a kasar katsina wanda shi ne mai muka bayani wancan kan sarki ko kurauku to kafin zuwa shi akwai sarakuna a jin guda bakwai ko takwas wanda su duk wancan tsarin mm-hmm. aka ce sun bi tsarin magudanci yawwa ba addini to abin da ake a lokacin shine idan sarki ya mutu sai a kama wani irin bakin sa katu mm-hmm. sai a yanka idan aka yanka mm. sai a tare jinin wannan sa mm-hmm. wanda aka zaba a matsayin sabon sarki sai a yi mai wanka a kwarara mai wannan jini a wanke shi tsab da jini ko in ce a kwata shi tsab da jini mm. <laughs> aka bata shi mm. ko aka wanke shi mm. sai a kira shi kuma sai ya zo sai ya tsallaka gawar sarki wanda ya mutu so bakwai ita gawa na nan ba a ba na nan ba a ba sannan wannan san da aka yanka mm-hmm. sai a haɗe shi Fata shi mm-hmm. ita za a ɗauko da ita ake ma sarkin kamar likafan. kamar na rubuce a lullube shi cikinta sannan a kai shi inda za a kai shi wannan kenan idan aka yi wannan mm. shi kuma sabon sarki saboda an riga an gama da magana eh, sabon sarki mm. an ce an je an rihe shi ma inda suke da shi sun yi mm. rihe shi suke in ma jiha shiro suke dai ga wannan al'ada a yi to shi sabon sarki bayan an mashi wannan wanka na jini ya kuma tsallaka tsohon sarki mm-hmm. sai ya zo sai a zaunar da shi sai a gane ka'idoji na kasancewa zama sarki kuma ya ɗauki alkawarin lallai lallai zai bi waɗannan ka'idoji sau da ƙawa bayan ya yi wannan sai ya fita daga gari sai ya tafi wajen wata wani iccen tsamiya a bayan gari can yake zuwa ya kwana bakwai can ma za su je su yi wasu 'yan tsaye-tsaye na su bayan kwana bakwai zai dawo cikin gari lokacin da zai dawo cikin gari kasa kowa ya san yau sarki zai dawo ba mai fitowa domin abin da suka ce duk wanda ya ido hudu da sarki mutuwa zai lokacin da zai je zai ta da ɗan rakiya ne ko shi shi kaɗai zai ta shi kaɗai zai ta ya kwana uku kuma shi kaɗai zai dawo a cikin ƙa'idojin da aka gaya mashi na kafin ya tafi an gaya mai duk abin da in ya je can zai yi kuma zai yi so in ya dawo kowa ya shige gida ya zo ya shiga kofar fada in ya shiga kofar fada nan ma za a yi wasu 'yan tsaye-tsaye a yi wannan a yi wannan hmm. da an gama za a da tabbatar da shi a matsayin sarki halartaccen sarki a masarautar kasina ita ce al'adar da muka bincika muka gano ana yin zaben sarki idan sarki ya mutu a sarki katsina can zamanin magudanci kenan tsarin su ne ko kowa salo na amsar mulki ba za a gada ba birnin tarihi lokaci yaya akan fito a fesa kirari a gane mai karfi birnin tarihi mai bukatar ya haye saman kujeran mulki shi zai taro sarki birnin tarihi sana'a sai da ranar da za a yin kokowar gaban idan kowa birnin tarihi ranar asiri tsafi shi za ya yin tasiri gare su ba wai ba a lokacin da ka binciken cewa ba ya shi ne kamar asalin hausa ko wani abu ka ko cewa ya turo wani wakilin shi a katsina kamar yadda na gaya ma abubuwa da yawa bisa hawaii muka dora su muka basu ga mai saurare da masu binciken tarihi su ma kansu hisabi akwai ana cewa katsina kuma ya mm. kuma ya eh, yi in bi tarihi waɗanda sarakunan guda hamsin na ƙasar katsina za a ga cewa kuma ya ne na farko eh. to shi ma shi ne shi ne sarki sarki na farko farko na katsina kuma kamar yadda suke ba da bayanin cewa shi kuma yan dan baya ne. wani abin da zai baka mamaki ko ya sa ki tunani shine shi abu ya ziga wato baya jidda mm. an ce daga kasar larabawa ya taho a gaisa dukkan alamu abin za mu dawa kyautata zato shi musulmi ne ko shi baji shi ba shi abu ya ziga eh. to amma 'ya'yan shi waɗanda aka ce ya haifa za ka ji duk sunayen maguzanci gare su da ya zo ƙasa hausa ridai eh, ko ya canza abin ko ko ya zo ya so kan akwai abubuwa na tambaya da yawa da ya kamata da yi. Mm. ba muna cewa waɗanda suka bincike ba su iya ba mm. ko ƙarya suke ko a'a abinda muke fata dai a zurfafa bincike a mm. tabbatar da gaskiya a lamarin akwai ƙasashe na duniya da sun suna da dogon tarihi takwaran namu kusan shekaru ɗaya wasu ma sun girmi namu amma suna da cikakken tarihin su na ga yanda abubuwa suka faru kuma mu ma idan muka ah, zurfafa bincike insha Allah ana iya gano tabbataccen al'amari hmm. dangane da kasashen nan namu wannan shi zai kauda mana duk wani shace faɗi da ake ta yi dangane da tarihin ƙasa wasu da kuma mu to shi wannan kuma lokacin da kuma kamar yadda ah, tarihi ya gabata shi shine sarki na farko daga shi bangaren a shi ya gama sarauta koko wasu sun gaje shi shiwa shi sarki kuma sarkin katsan na farko eh, a cikin a shi akwai waɗanda suka gaje shi sarauta a ban binciki wannan ba sosai gaskiya abin da yake akwai kamar na gaya maka an ce akwai sarakuna guda hamsin a ƙasar katsina tun daga kuma ya zuwa sarki alumuni na yanzu sarki guda hamsin akwai sarki guda hamsin wanda aka raba gidajen sarautar gida hudu akwai gidan sarautar durbawa mm. waɗanda su ne waɗannan na farkon guda bakwai ne a guda bakwai mm. waɗanda tarihi ko bincike ya nuna cewa su ba musulmi ba ne ba su bakwai ne akwai kuma kaso na biyu mm. wanda ake kira gidan korau su kuma su ne daga shekara 1348 waɗanda su ne shi muhammadu kura kamar yadda gaya maka tun farko aka ce shi ne sarki musulmi na farko a masarautar kasna kuma daga wannan lokaci ne aka fara samun shekarar da suka yi mulki su waɗancan durbawa guda mm, bakwai mm, har yanzu an kasa samun shi mace shekara suka yi mulki babu wani babu shekara babu shekara hijira kuma lokacin sai gama to ka gani kuma ba dan ba babu hijira ba a lokacin tunda ai bayan manzo sallallahu alaihi wasallam suka eh, to kuma ta hijira nan ta fara tun daga zamanin manzo mm. so kaga idan yanzu na bugun gaban cewa waɗannan sarakunan guda bakwai farko na katsina kila ma tatsuniya ce su kila ina da hujjar da zan ne. amma waɗannan mm. wanda suka biyo su daga gidan korau ga hijira an samu mm. su waɗancan me hana samu hijira to al'amari na in babu tabbataccen tarihi yana da matsala to ko ba ganin wannan magana da kai ta farko cewa rishin rubutaccen tarihi a jeye shi yasa wannan hijirar ba a rubuta ta ba yana iya zama ɗaya daga cikin hujjojin ko dalilan da zai sa haka ta mm, yana iya zama mm, mm. to mu dan koma baya inda kake ba mu tarihin idan shi sarki waɗancan sarki na farko ah, in ya zo daga wurin tsamiya ta bayan gari zai dawo masarauta to daga nan sai kuma a yaya yauwa to idan ya dawo masarauta kamar yadda gaya maka hmm. nan ma akwai tsaye-tsayen da za a yi akwai wasu zaurika a cikin gidan sarki akwai su ma wani zaurin da zai shiga yan kwanaki ya fito ya yi wane ne sai daga karshe ka baki ɗaya sai a ɗauko duk abubuwa na tarihi na sarauta wanda suke tabbatar da mutum ya zama sarki sai a danka mashi idan aka bashi hmm. tabbas yabon sarki kamar yanzu ne kila idan aka naɗa sarki za a ɗauko mm. girma da su ko da oyan wato shi a tattaro da kaya sai a bashi da ganin shi kenan ya tabbata halattaccen sarkin katsina sai kuma abin da gaba ta yi to kamar yadda gaya muka muna da sarakuna a tarihi mm. da tun wancan zamani har ya zuwa yanzu na fara maka bayanin durbawa su bakwai gidan korau wanda sarki muhammadu korau sarki musulmi na farko a kasar katsina ya fara mm. a shekarar 1348 mm. su kuma su goma sha shida ne sai wani gidan wanda aka kira haɗi gidan sarauta haɗi su kuma su 23 ne wanda su ne suka kare daga sarakuna masu jihadi wanda daga nan kuma gidan sarauta sun ya shigo wanda sarki muhammadu diko dan yi da ya kafa a shekara 1906 ya hau har yanzu zuwa yanzu su kuma suna da sarakuna guda hudu shi muhammadu diko sarki usman na gobe sarki muhammadu kabo usman sannan sai sarki na yanzu sarki abdulmini kabo usman shi ne cikin na hudu daga cikin gidan korar su wasu zamani da lokacin da aka jihadi ba su sarakunan haɓe na ga ka ce kusan su 20 da da uku da uku ba eh. ma daga cikinsu yana jin daga lokacin wannan ne aka jihadi a sarki umar dallaji shi shehu usman ya ba tuta zuwa katsina na'am su an haɗe su ne suka shiga can cikin layin gidan sarauta haɗi haka aka kira su na gani eh so ko za mu ji kaɗan daga cikin sunansu ko kuma tun da na ga sunan suna da yawa suya su kamar durbawa su ne aka ba mu tarihin yadda suka fara kamar yadda suke soya su kuma salon mulkin gidan koro yake gidan koro kamar yadda gaya maka barin faru da farko mhm. durbawa dinnan mhm. su bakwai ne akwai sarki kumayo mhm. akwai rumba-rumba mhm. akwai ba tare-tare mhm. akwai korau na farko kenan ba muhammadu korau ba an yi wani korau kafin muhammadu mm, korau dan shi yasa shi muhammadu korau wani lokaci suke ce mai korau na biyu na'am amma ba shi ne ake danganta sarakunan katsina da shi ba bayan korau akwai janareta akwai yankabari, sai jib da yaki sanau su bakwai kenan kamar yadda na gaya maka oh. sai kuma gidan korau shine akwai muhammadu korau wanda ne wanda ka ce yawo musulmi na farko masarautar katsina to dama kamar kwanaki maɗan bayani ko an ce satin da ya gabata hmm. sai dai yana da kyau din a ƙara jaddada ma mai kallo kamar alaƙa gidan shi muhammadu korau da gidan sulubawa alaƙa ta sarauta ce su ma sun gaji gidan sarauta katsina ne eh. a da ka kamar na gaya maka akwai ruwayi daban-daban ta yadda ake zaben sarki mhm. bayan ma wancan na farko wanda muka faɗi daga baya akwai maganganu da aka yi ta yi na cewa ana kokowa ko ana duk waɗannan ɗaya bayanai suna nan eh ya danganta wani ka ɗauka kake son kai amfani da shi amma dai gajeren sarakunan nan kamar yadda shi sarakunan durbawa mm. ka ce ga zaɓa ake to da aka zo gidan kuma su ma in an tashi na sarki zaɓa ake ko akwai wani salo na daban wanda suke wanda ya bambanta da gidan a nan din akwai salo daban-daban kamar na gaya maka akwai gado akwai ma kokowa da aka yi bayanin cewa ana yi to wani jinsi ne suke kokowa ko kuma kafin mu zo su mu fara jin gidan shi horo ya abin yake to gidan korau kamar na gaya maka akwai shi sarki muhammadu korau mm-hmm. wanda ya mulki shekara ta 1348 zuwa 1398 sai muhammadu sai usman maji mhm. a shekara ta 1398 zuwa ta 1405 mhm. sai ibrahim soro shekara ta 1405 zuwa da takwas mhm. sai marubuci ta 1408 zuwa 1426 sai muhammadu turare 1426

1625 zuwa 1637 sai muhammadu tsagarana na biyu kenan da mutane tsagara na farko eh. shi kuma 1637 zuwa 1649 kayan mu je gidan sauta haɗi kuma sai lokaci halin nashi to alhamdulillah to mai kallo muna cikin masarautar ko kuma muna gidan korau amma lokaci ya halin nasa a ah, to ban kwana za ka yi sati mai zuwa mu ci gaba ko ko ya zamu eh alhamdulillah muna iya tsayawa nan sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi gidan sarautar hadi mai kallo amin zamu da sa'aya.